sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jami'an amurka sun ce mayakan al-shabab a samaliya sun kashe wani sojan amurka na musamman jiya juma'a suka kuma raunata waɗansu uku daga rukunin jami'an sojan amurka da ke taimakawa sojojin samaliya jami'an sojan kundumbalan amurka wato jami'in ya rasu ne a yakin kakkaɓe ƙungiyar ta al-shabab shine kuma jami'in sojan amurka na farko da ya rasa ransa a bakin daga a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tun da ƙazamin yakin da aka yi a shekara ta 1993 wanda ta dalilinsa aka yi silman nan mai suna black hawk down jami'an fada white house sun ce shugaba donald trump ya aika da saƙon jaje ga iyalan mamacin tare da godewa jami'an amurka maza da mata sabili da ƙoƙarinsu rundunar sojan amurka da ke aiki a afirka mai kula da ayyukan soji a nahiyar ta ce an kai wa dakarun amurka ne hari yayin da suke gudanar da aikin shawarwari da mara baya tare da sojojin ƙasar samaliya. shugaban amurka donald trump ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa zai iya taimakawa wajen cimma yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya ta tarihi tsakanin isra'ila da falasinawa yayin wata ganawa wannan mako da shugaban yankin falasinawa mahmud abbas Trump ya jaddada buƙatar ganin an cima yarjejeniya ko kuma wata matsaya da za ta kai ga wanzar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Abin da ba a ji a jawabin na Trump ba shine a abanton ƙasashe biyu masu cin gashin kansu ko kuma ƙasar Falasɗinawa da Amurka ta jima tana ɗauka a matsayin gurin da ake neman cimmawa a tattaunawar ta gabar ta tsakiya. sai dai jan kafa da trump yake yi wajen ambaton batun kafa ƙasar falasɗinawa yana iya aikawa da saƙonni masu karo da juna a lokacin da ke da sarƙaƙiya yayin da fada white house ke ƙoƙarin sake farfado da tattaunawar wanzar da zaman lafiya abin da zai ƙara ruruta tunanin da falasɗinawa da dama ke yi cewa amurka ba za ta yi adalci ba tsakanin masu rikicin. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya halarci sallar Juma'a abinda ya ɗan kwantar da hankali ko da yake bai kawar da fargaban da ake yi game da rashin lafiya da yake fama da shi ba da kuma yadda ya shafi ƙasar. Wannan ne karan farko a cikin makonni uku da shugaba Buhari ya fito sallah a masallacin da ke fada shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar dai bai halarci zaman majalisar ministoci da aka saba gudanarwa kowace ranar Laraba ba cikin makonni uku da suka shige. wakilin sashen hausa umar faruk musa ya ruwaito cewa shugaba buhari ya nuna alamar samun karfin jiki ya kuma gaisa da jama'a bayan sallar juma'ar kwanan nan 'yan majalisa da gwamnonin jam'iyyun hamayya da kuma masu kushewa lamura sun yi ta kira ga shugaba buhari ya koma ingila ya jinya waɗansu kuma suka yi kira gare shi ya murabus ko kuma tsige shi sabili da gaza gudanar da harkokin mulki yadda ya kamata jan kafa da jami'an gwamnatin najeriya ke yi dai wajen yin magana dangane da rashin lafiyar ta shugaba buhari ita ke kara haifar da damuwa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana kyauta da zaton za a fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a waɗansu yankuna da aka keɓe na ƙasar siriya da tsakar daren agogon ƙasar daga nan rasha ta ce za a haramta wa jiragen dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta shawagi a yankin kakakin ma'aikatar tsaron amurka mejo adrian rankin galowe ya shaida wa murya amurka jiya juma'a cewa muna maraba da duk wani yunkurin ƙasa da ƙasa na rage tashin hankali da kuma samar da damar kai agajin waɗanda ga waɗanda ake bukata a siriya da kuma ɗaukar matakin siyasa na warware rikicin da ake fama da shi a ƙasar rankin galowe ya yi gargaɗi da cewa zan bayyana karar cewa kungiyar is ba ta da wata maboya ya ce dakarun haɗin gwiwa za su ci gaba da yunkurin shawo kan kungiyar ta is da kuma kwace manyan biranen iraki da kuma siriya babu makawa rasha iraki da kuma turkiya da kuma iran sun cimma matsaya ranar alhamis ta kafa yankunan da za a tsagaita wuta a siriya da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka shafe shekaru shida ana gwabzawa. mayakan ruwan kasar sin sun mika shugaban 'yan fashin teku da ya kaurin suna jiya juma'a da aka kama watan da ya gabata bayan wani yunkurin fashin tekun da bai yi nasara ba abdulkarim sale da aka fi sani da suna aukumbi da waɗansu 'yan fashin teku biyu yanzu suna hannun jami'ai ana tsaron su a portland a tashar ruwa ta basoso an ɗauki mutanen ne uku zuwa tashar jirgin ne cikin wani ƙaramin kwale-kwalen roba da suka kai 26 To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da shirinmu na gaba.

los ¡Aba! sauraro sai mu ce wannan karan makan ba za ku ji malam iraba domin ku ayyuka sun yi yawa. Kun san bahaushe ce idan duka ya yawa to na kai ake karewa. <laughs> to da fatan muna nan lafiya kafin mu fara mika sakon gaishe-gaishe da kuma jin hirar mu ko ci gaban hirar da muka faro da Hassan Maina kai na wakilinmu na Abuja wanda yanzu haka yake nan Amurka. Bari mu taya Jamilu Isa a yawa murnar aurensa da amaryarsa Faridat Ilyasu wanda za a daura an jima nan da karfe biyu da rabi na rana a gidan makera bakin kasuwa a Kwantagora a jihar Neja. Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya. To sai kuma saƙon ta'aziyya game da rasuwar Abdulkarim na gidan sarkin marge a Badarawa wanda Allah ya karɓi rayuwarsa Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kuma sa ya huta mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu dace. To yanzu kan sai mu shiga cikin gaishe-gaishen majalisar abar ya huce na shafin Facebook inda za mu fara da General Baba Sabana Africat da ke Yola sai kuma Sadiq abubakar da yusuf ezi sai abubakar murtala danja haka zalika kuma sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga baban gida suleiman zigau sai aliyu bin abi talib da kuma ibrahim bello ibrahim da Sama'ila Ahmed sai bawa Abdullahi Loko da Anas Zayyanu. Gaisuwar fata alheri ta abari ya huce zuwa ga Alhaji Isa da Muhammad Bello Yanako sai kuma Usman Usi da Haruna S dan zomo. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga Babayo Haruna da Ashir Rabi'u sai Mustapha Jidda da Baban Gida Yusuf. gaisuwar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga abubakar h hamisu da Hussaini haya da kuma hamisu kabo sai ibrahim adam da kuma awal abdullahi sai hallur ibrahim falladan da kuma ciro mallawal zahiradi sai kuma abibullah na manzo salahu sai sagiru umar da basir awwal da muhammad adam gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga imrana kabir da kuma ismail sulaiman da muhammad a anas sai muhammad y diggi da kuma ashiru abubakar sai fatima sani sai bullah tura allah sa na faɗa daidai haka zalika gaisuwar fatan alheri daga karshe zuwa ga abar ya huce ga salihu Salihu Jafar da Ya'u Ganda Turaki garke sai musa a shafa sabuwa da habibu isa da surfata alheri zuwa ga ya'u tura mai ruwa sai kuma ya'u ibrahim da ali alhassan muhammad da abdulsalam abdul zan rufe da yahaya awol mai katako da muhammad abubakar da gaisuwar fatan alherin har ila yau zuwa ga aminu islami da abba ji idris sai sunusi pedro da kuma balaraba s umar da fatan allah ya sa suna lafiya kuma sun ji

kowace kudin lance na shi ne kowace hancin lance na shi yanci ga wani lalayin kuka wani ya Allah da kun izali kun ga zahida na shata. Nasa 'yan sanda suka ɗaure shi. To gashi an sake shi ina kuka, wai ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun Hawa mai duwa ma. Wai yawon kun saka ni kun ga za sani. Hawa mai tuwa ma Ko kai ni can gale shi in mai tuba, tsohon makaɗi ne. Mai shata idan na wurin shi na mai tuba, watakila gobe ya hima can shekara hudun watakil in ci o. Oh! To yanzu kuma sai mu je ga Hassan Maina kaina mu ji shin yaya ake ciki ne wannan ziyara da ya kawo nan Amurka. To Malam Hassan Maina kaina ka san a makon da ya gabata mun tsaya muna ta hira akan Malam Hassan fa ya shigo Amurka. Sannan mun ji me ya kawo ku <laughs> na samun horon aikin jarida da su to amma mu inda yanzu abin da ya fi damun mu mu shakata da labarin abubuwan da ka gani yanzu kana ina. To yanzu haka kana magana da ni ina nan filin jirgin sama na san francisco international airport hmm. mun taso daga jihar california wato daga birnin san diego hmm. to anan nake yanzu haka anan kake to to da ku yau wato bari mu koma ka san na san mutanen mu musamman muka zo irin kasashen nan abin da ke fara taɓawa ko kuma ke fara lekawa shine ina za mu ci abinci to ban san aka yi da abincin Hassan mai na kaina ba <laughs> gaskiya usman wato mm. har yanzu sunan da nake magana da kai mm. ina cikin matsalan abinci wallahi hanallai to saboda abincin nasu gaskiya ba in na ci wato in na ci abincin eh. ba na iya ci to haka je na dage na saba da cikin. Eh. amma wallahi duk lokacin na ci abincin idan rana ta danyi kuma sai kamar zan yi amai abin yana tawa kai na hakan to me kake ci kai ko haka ka je ka ci su boga ne ko ko ka ci pizza ne ko yaya ayo haji kamar wato kusan abincin turawa na ma gaba ba ɗani ba wanda ba wanda ɗan ke burge ni gaskiya Allah abun ya ya addabe eh, ka eh Allah akwai abokin tuwa samu abokin mu dan Pakistan <laughs> eh to wani lokacin na kan dan bishi mm. to kan kai muraren yan garin yawwa dama zan ce maka baka samu wanda zai kai ka sirrin abincin irin wuraren asiya asiya din nan ba irin na afirka eh, dan ka ko lokacin zuwa na kin haji shine ta ci yawwa dan biryani cikin haka da shinkafan na eh yawwa to amma kuma shinkafar ta so haji su man ai eh. wato ita ma ba ta da wani dan mai gardi irin nama ka san akwai white rice anan akwai brown rice to duka da white da baɗin wallahi ni ba wata kaman gaskiya. Ba ya san bai ji magi ba. Sai a ka maka shinkafa ko ta eh, ka maka siga kuma. So so in suka ɗauko suka ga dama sai a ce to ga naman ka fa iya nama an haɗa shi ga shi nan an yi shi kana kallon shi nasa nasa a ido. Sai ka ci sai ka ji zaki. wallahi tallahi sai eh. kaman kana cin kaman kana cin burodi wai ka san abin da suke kiran shi wai shi ne wai shi cikin teriyaki ok to kai wannan ya yi sun wato yanzu dai abin da yanzu dai irin eh. maslahar ta samu mm. nakan da safe da ke hotel mu akwai shayi da biredi mm. to shi ita ma madarar ta in na shata gaskiya tana tara min da zuciya eh lipton da dan suga hakan nan mm. sai in ci biredin da yawa eh to kuma akwai fruit to mm. zan sha wannan kayan marmarin eh. in na ci sha kayan marmarin eh. sai ma yi guzurin ayaba eh. Eh kai ta shaka sun mai da kai kai ba ba dan Afirka ba kai ba bature ba sun mai da kai a tsakiya kawai ka sha furut ka <laughs> <laughs> dan. Eh, Shine to amma amma bari in baka wani dan sirri in ka je duk inda kake ka nemi ka ce ba zan faɗi sunan eh, shagunan abincin ba kan masu talla a sama. Eh. ka nema ina abincin yan irin wuraren yan abincin yan mexico mexico din nan dan irin mezukan grill din nan da ake ka nema y eh in ka nema to za ka ji ɗanɗanansa ya yi kama da namu na gida na ga ma da nan kake a Washington ko nan irin su Maryland da zan yi tuki minti talatin arba'in to da sai in kai maka abinci ka ajiye a fridge kai sati kana ci in ka ga dama eh, ai akwai wani jami'i na ma'aikatar harkokin wajen America Mr. Mark abin ke ga ke ne mun da Washington ne a ah, haba har har mayar kuka sai ne zai kai to ai a gida na ba a yanda za a yi a yi sati ba a yi miyar kuka ba a ina wallahi na gaya maka Allah ya kawo ka lalle lalle za mu zo mu ci miyar kuka eh, dan abin da ke to yara na ma in oh. kana son su ci abinci da yawa to wallahi ka yi tuwon da miyar kukan wallahi sun fi ci kuma kaga sun iya cin nan din sun saba amma wallahi sun fi son a yi musu tuwon masu ci da ka san mu abincin ma akwai magi ya ji magi ya ji gishiri ba ko baka sani ba wato kuma ne ma nayi akan aka mm. aka samu eh wallahi daga Abuja kafin na taho mm. na sa aka daka min yaji yawa a baka to shi ba ka manta to kaga da koya ka dan barbada sai ka dan sai ka rufe ido kai ka barbada sai ka ji yayi dadi gaskiya ne wannan ka eh. dan ka san nan miyar tasu ba na iya cin wato wallahi wallahi sai a hankali kaga mun zo abincin akin za ka ci gida sai an dumama eh amma nan komai mai sanyi ne. Ya komai ai to ai nan wani lokaci ma abincin da zaka ci in ka ci bari ka dumawa sai cikin ya tsure yayi. kamar yanzu abincin da zaka ga an yi shi da dan irin wanda suke sa shi a plata nan su dan nade shi da kamar wani wani gurasa gurasa su zuba abincin a eh, ciki da su ganye an ka duma wannan ai ciki zai rude gaskiya to bari kuma sai maganar ka san wani lokaci wasu tura suna cewa ko fararen fata zaka cin ce ai dukkan mu a Afirka sai su dinga ganin kamar mun yi kama da juna to kai ya ka gansu kana iya bambance su ko yaya wallahi gaskiya na da son kaga yanzu akwai akwai wasu abokanmu daga slovenia hmm. akwai milo beach hmm. akwai kuma ɗayan shi ma daga Slovenia hmm. manya da na ga neman nemanja nake cewa a ya ne in ka gaji kamar kamar Rohingya din nan da mutane suke cewa Rohingya is Rohingya eh, eh, garin nan eh. eh to nemanya in abin yana ban wala ce manya kurin manya manya eh da kuma wata yar su yan Serbia ne akwai kuma wata yar Slovenia Urshka mm. Utrobovic mm. kaga su kun nan eh wallahi da kasan Hassan da ne da Gambo eh haka ke ganin su kuma su sun san ba kamar su daya ba <laughs> haka haka ban yake haka suke mamaki in nace dan kullum muka fito daga hotel din mu eh. in na ga ne manya sai in ce milo shi sai ce manya eh, manya ah, sai nace manya sai ce milo shi <laughs> ya ozo lai suna mun kama su sai yadda ya kamata sai suka ce mun to eh. ai hmm. su a Sabiya da Slovenia din ma garuruwan su daban-daban ne yaran su komai din su ma daban-daban ne ba abin da su kaji fa dan juma ba dan juma ba ruwan shi da dan jumai su a can yawwa to ita kuma Urshka din take ce min ita kuma in ba ma 'yan Najeriya ba hmm. in ta ga duk baki ba ta mun mata bakake gaba daya eh ba sa gane su sai su ga duk kaman mu daya to to to bari ga wani abu da ya faru shekaran jiya jiya nan na shiga shago zan siye irin na ji zafi zafi da yake an yi zafi sai na ce eh. bari dan je in siya abu da kankara haka da ruwa da lemu a ciki kawai na je muka je da matata muka shiga wurin sai baturan sai yake ce a ah, daga ina kuke ya ganta da dan lulubin ta ce kin lulubin yayi kyau daga ina kuke <laughs> sai na ce masa yan Najeriya sai ya ce no She's from Nigeria. You're from Ethiopia or Eritrea. ka ji fa wai ita daga Najeriya take amma ni daga Ethiopia ko Eritrea na ce kai dan ka ganin figagge <laughs> to kaga suna ganin kamar ni ina Najeriya ina zaka hada dan Najeriya da dan eh, Ethiopia kace sun yi kama mu a can ai bala ma ka ce ga kamar ba <laughs> wallahi na gaya ma haka take gaya mun tace mun ita wallahi da dan Najeriya da Ethiopia da Mali da mm. Senegal da Niger da dukkan mu in dai kai baki ne kurin kawai sun yi kama mu za su ce mu dai ne to ka san haka ne to amma yanzu misali eh, yawa wanda nake maka akwai a Davito Parulava wani eh. ɗan jarida daga kasar Georgia wannan Georgia ok dan turai eh, nasu ne Stanislav Kloshkov daga kasar Rasha hmm. da kuma Tatiana kaga wannan su ma ga daga Russia <laughs> kaza mutum da ne da wallahi ka dauka mutane ne to amma kuma su da suka gani baki suna ina ji suka ce su taba ganin bakin fata ba a talabijin ba. Eh ai ka san matsalar ka gara Amurka misali Amurka kaga yanzu ka zo nan kai kanka kaga bakaki ya fa irga. To su ah. sai su sha wuya ba su gansa ba ba jifa jifa eh, musamman irin su rasha rasha din nan dama. In ba abokan aikinmu da suke irin su birnin Cologne ba ina za ka ga bakaken sosai. <laughs> gaskiya ne to zuka ga mm. shi shi to sai muka zama shi ne babban abokin a cikin tawagar. Eh. To amma yau to barin tambaye ka yawwa da kai magana abuta barin tambaye ka wani abu daya. A ah, lokacin da kake gida ko ni ma lokacin da muke gida abin da ake gaya mana shine Bature yana da wuyar sha'ani ba ruwan shi da kowa kai ya kai ya harkar shi na san Bature harkar shi yake harkar ka kake. To amma ya ka kalli yanda suke mu'amala da mutane misali. Kai kai kai kai. Ka kuma kaga ka shiga irin kasashe da yawa kai ka gani. Albishirinka. Mm goro. wallahi kaga tun daga jihohin north carolina mm. zuwa zuwa zuwa texas mm. zuwa las vegas mm. zuwa san diego wato duk inda ka da bature yana kallon ka hai zai har da dan murmushi har da dan murmushi zai maka murmushi wallahi sosai sai ce min sunana wane kai me sunanka haka ai da ma kuna haduwa da kun da kun yi musabaha abin da zai fara ce ma ai am wani sai ga ni ne wani don yana tsammanin kai ma ka ce kai ne yes bari ba ka misali haka a airport a San Diego mm. lokacin kana dan yawa kaɗan hakan nan mm. to sai dace min idan za in za idan zan biya kuɗin kaya zan biya dala ɗari da da hamsin mm. nawa kenan kuɗin mu na Najeriya an kusan dubu ai ai ai na gaya maka idan yanda kudin nan namu yanzu ya zama malam hassan ka san yanzu ina jin yau da safe da zamu a cikin mitin da muka yi ana magana eh. yanda naira ta kai ɗari uku da wurin casa'in da ɗaya to kaga in kai ɗari uku da casa'in da ɗaya kai sau ɗari da hamsin ai kaga ko kuɗi ya tafi kusan dubu hamsin da takwas da ɗari shida da wani abu wallahi eh to da ta ga hakan nan mm. sai na ce to ni wasu kayan kuɗin cire je to na ba na so. Mm, dan gara ka hakura ka wani can da eh, kuɗin. sai ta ta ce no no no no no no ka saba ni ta mu. sai ta je ta ɗauko wani kwali a cikin wani eh. sai ta ce rage kayan a ciki wannan kwalin. Eh. sai na rage. Mm. dama akwai akwai coach guda biyu. Mm. akwai wasu 'yan tsaraba da tsohon babban kwamandan rundunar sojin ruwan amurka bayan walter davis ya bani sai zai ci yan hada abin gaba daya cikin wannan kwalin yawa sai na hada su sai ce to zan biya kudin kwalin dala goma sha biyar shikenan kaga zan biya dala dari da hamsin eh dubu hamsin kusan dubu sittin a naira wallahi na ga maka abin ya bana eh o oh, sai ta ce ka biya dala goma eh, dala goma sha biyar kuɗin kwalin kurun ba? Eh, eh, oh, ka biya dala sha biyar. To kaga kenan ba kuɗin kaya ka biya ba kuɗin kwali amma kuma kwali ya ɗauki kayanka. yauwa dan tashin eh. ba ma ka hau jirgi da abubuwa nan kamar to kaga daga dubu hamsin da takwas ko da kusan tara ka dawo dubu biyar da takwas wallahi sai na yawa maki irin kirke sai ina mata irin godiya nan ban ba ma wani abu tamu ba kan eh yawa to bari in tambaye ka na san ka dan je kun dan yi dan siyayya ko da ta abinci ce ka san a kasashen mu zaka ga mutane in suna aiki mutum shi ya zaba aikin nan mutum shi ya je ya zabi kwas din da zai yi karatu zaka same shi a banki zaka same shi a office zaka same shi a kasuwa kasuwa ya karanta wannan abu yana sana'an nan amma za ka ga yana maka abu daga dara kaman ka sa shi dole kaman yana jin haushin ka yana jin haushin aikin da yake yi nan kuma ya ka ga sai yadda mutane suke aiki za ga mai shara ya kake ga suke ke koda mai shara ne to ne ka ji suman goro safan nan zan bar hotel mu a San Diego to ayyukan nan za zamu dakata da lokaci ba zai bamu ba sai kuma Allah ya kai mu wani makon yanzu kan a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham sai shi kan shi bakon namu Hassan Maina kaina a madadin babban jagoran shirin ibrahim alfa hamad ni usman ahmad ke cewa mu zama lafiya duniya mu bi ta to duniya mu bi ta asannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azarta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta. Mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ga shi kuma aiki ya aiki sa in ya tashi. in ya santar ko sisi ko ko ya samo naira ya zo ya gaya kyauta sannan ya ci da iyali ya go da Allah shi mai arzikin matalauta ya arziki cikin matalauta kenan. Duniya mu bi ta kasannu duniya kasan ma'azurta ta duniya ƙasan lauta. ga kasan matalauta to duniya kasan ta azurta to duniya mu ta ta kasannu duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi banna ga wani ya kashe ne rama duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi zari Muryar Amurka daga nan Washington DC. Zabe ko Tanko, mu mai unguwanmu ya ce ya zaɓa mana wanda zai tsaya takarar kansila a unguwanmu. Amadu turka shi wannan an yi muku ɗauki ɗaura kenan. Tanko ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku 'yancin ku. Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da muhimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. zaɓe ko naɗi. To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.